'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yankin bai tsina ba. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar. Ai irin ambaliyar da aka yi a nan garin macizar da suke garin nan daban da wanda ruwa ya kawo su zuwa nan. Ko an samu matsaloli na rashin hanya na biyu kuma gashi wannan ambaliyar ruwan ya zo ya sake tabarbare abubuwa. Yanzu ka duba mu nan na Oko Market kuma da kwale-kwale ma ake yawo maganar kasuwanci ba ma maganar kasuwanci ake ba. To hanya ne ya muni motoci faduwa suke yin hanya. Tsakani da Allah wannan da duba mana cin hanci ya yi yawa a hanyar nan. Yadda annobar ambaliyar ruwa ta barbaya da kura kenan ga makomar 'yan kasuwar da ke safarar hajar su daga arewa zuwa wasu sassan kudancin Najeriya a dakace mu. Yau ga wasu nan ke nukura don mun san yanci mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani kan akara Madalla. A kamar yadda aka sani annobar ambaliyar ruwa a bana ta yi mummunan ta'adi ga muhalli da gonaki a kusan dukkanin jihohin da ke arewa da kudancin Najeriya. Jihohin Belsa da Delta da Anambra da Rivers na daga cikin jihohin da ambaliyar ta yi barna a bangaren kudu maso gabashin Najeriya da kuma kuryar kudancin kasar. Kodayake tun makonni da dama da suka gabata ne aka fuskanci wannan annoba ta ambaliya amma mummunan tasirinta na ci gaba da wanzuwa musamman ga 'yan kasuwar arewacin najeriya da ke hadadarsa a kudanci da kuma 'yan kudancin da suka rasa gonaki da muhallinsu wakilin sashen hausa a yankin niger delta lamido abubakar sokoto ya hada mana rahoto a kan wannan batu bayan hasarar muhallai da gonaki bayanai dai sun tabbatar da cewar rayuka da dama sun salwanta Hukumar Red Cross a shiyar al'ummomin Abuwa da ke jihar Taribas ta ce mutane da dama sun rasa mahallansu sakamakon bala'in na ambaliyar ruwa. Musta Bari Bulu Apo wani da gararin ambaliyar ruwa ya shafa ya ce. Ya ce mun tsammaci cewa za mu samu ɗauki daga gwamnatin tarayyar Najeriya muna cikin tashin hankali a yayin da ruwan sama suka sabka kuma muna makalkalan ne a wajajen 'yan uwa da abokan arziki wata kungiyar sa kai ta ƙasa da ƙasa ta ziyarci gidajen waɗanda suka samu bala'in ambaliyar ruwa kuma ta ce cututtuka da dama sun barke madan an kiwa breeze wata shugabar kungiyar ce right now as i speak there is an outbreak of waterborne and life-threatening disease at the camp of the internally placed person tana cewa ne yanzu da nake magana da kai cututtuka da dama sun barke yara ba su da abin shimfiɗa da ga sauro kuma babu ruwan sha mai kyau babu abinci sai an kawo ɗauki saboda ruwan ya yi ta'asa mutane ba sa iya komawa gidajensu da haka kuma na ji ta bakin wasu 'yan gudun hijira da suka koma muhallansu ga abin da suke cewa wannan tana cewa ne sauro ya addabe mu ya addabe yaran mu. kuma a ƙasa muke kwana wani yaro ma ya mutu sakamakon tsananin sanyi da ya ratsa a ƙirjinsa kwai dai rahotannin da ke nuna cewa hanyoyin shigar da abinci sun yanke a jihar ta bayelsa sakamakon gararin ambaliyar ruwa wani alhaji sha'aibu ma da wake da ke da kamfani na manyan motoci wanda ke safarar kayan abinci daga arewacin najeriya zuwa kudancin kasar ya ce yanzu ba yasa ba ma hanyar shiga ma kwata-kwata farko an samu matsaloli na rashin hanya na biyu kuma gashi wannan ambaliyar ruwan ya zo ya sake tabarbare abubuwa yanzu matsof da masu motoci a asara suke daga mota ta fadi sai dai a ɗauko kayan a kibiya kuma saboda ba a kai akan lokaci ba kaya lalace kamar irin su albasa su tumatir ga sunan kayan masarufi dai da haka kuma na ji ta bakin wata da ta fada cikin gararin ambaliyar ruwa ta ce ta shiga cikin wani mawuyacin hali kuma wani sabon abu shine gidajen da suka koma sun gamu da tsarin macizai sunana Hamsatu bello ina zama a bayan ai irin ambaliyar da aka yi a nan garin macizai da suke gari nan daban da wanda ruwa ya kawo su zuwa nan in an kai mutane asibiti antipoison din babu wanda suke da shi a nan ba irin mucijin da ya tsaron mutane ba. Gwamnatin jihar Bayar Sade ta ce afkuwar ambaliyar ruwa wani babban bala'i ne da ya shafi ɗaukacin jihar ta Bayelsa. Honorable Ayuba Duba shine kwamishinan watsa labarai na jihar ya ce. Out of the eight local governments, I can tell you that seven Yana cewa ne tashin hankalin da ya faru ya shafi ƙananan hukumomi bakwai daga cikin ƙananan hukumomi takwas da muke da su kuma dole ne mu rufe dukkanin makarantu da wuraren aiki waɗanda gararin ambaliyar ruwa ya shafa jihar anambar kuwa akalla garuruwa ɗari uku ne ambaliyar ruwan ta mamaye kuma akwai fargabar rashin abinci honorable chris abarume shine mai magana da yawun gwamnan jihar anambra yana cewa ne ambaliyar ruwa ta yi matukar barna a jihar anambra inda ta janyo mutane da dama sun mutu kuma gwamnati ta tsugunar da mutane da dama a sassa daban-daban na jihar ta anambra a mutum ne hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacce da fari da baki miji ko na mace Har kan ba ya zan furra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara Jihar Delta da ke makwabtaka da jihar Anambra din can ma mutane da dama sun mutu kuma sama da mutum miliyan uku da dari biyu da talatin da uku sun rasa muhallansu sakamakon ambaliyar ruwa. Muhtar Usman shine mai baiwa gwamnan jihar Delta shawara. Yanzu ka duba masana'antarmu nan na Oko Market da kuma da kwale-kwale ma ake yawo maganar kasuwanci ba ma maganar kasuwanci ake ba. Saboda haka ayyuka da mutane suka yi biya mutane kan suna cikin wani hali na daban don duk wani kwamiti kowa suna wanda yake da yan uwa zai koma gun yan su wanda zauna wanda ba shi da yan uwa kuma dole ya fajja. hukumar ba da agajin gaggawa ta nema ta ce ambaliyar ta ruwa ta ɗauki wani sabon salo kuma saboda mutane miliyan ɗaya ta baiwa mafaka Mr. Gudian Tufiko shine shugaban hukumar a yankin Niger Delta. So these states have been predicted prior to this time Yana cewa ne ba tun yanzu ba ne hukumar ta ba da agajin gaggawa ta yi hasashen cewa za a samu ambaliyar ruwa kuma tuni a baya can hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta fitar da sanarwar jan kunne ga jama'a sai dai kawo yanzu muna ci gaba da kai ɗauki ga waɗanda garin ambaliyar ruwa ya shafa shugaban hukumar kula da abkuwar bala'o'i daban-daban ta ƙasa farfesa ak usman kibo na Jami'a ahmadu bello da ke Zariya ya ce in zai yi ya kamata su gwamnati abu na abu ya shafa ne ya kamata su yi kokari su dan taimaka ma community da suke kusa da wannan wuraren ko a cikin wani abin da yake da haɗarin zama dan gaske a gefe ɗaya kuma direbobin manyan motoci da ke kara kai na ɗauko manyan kayayyaki musamman daga arewaci zuwa kudancin ƙasar inda direbobin manyan motocin ke ci gaba da koka irin hali da suka shiga kuma ga abin da suke cewa eh, sunana usman bello ni direba ne dan Allah ba hanya sojoji kuma suna damun mu da ma'aikata ne sai sa muka rufe hanya innan ne ran juma'a ne muka bude hanyar yanzu haka da nake magana da kai a nan ina cikin hotiyo ne tun da safe har yanzu ban motsa mota na ba ina cikin Asia State tsakanin ta Junction zuwa Ariya Riya Junction nan cikin garin Abba tsakani da Allah wannan da duba mana cin hanci ya yi yawa a hanyar na daya na biyu kuma a dan toshe mana hanya mu ba mu ce a mana express ba ba a bi dai zuwa sun kawai a zo a sa mana a ramu sannan alhamdulillah sunana David Simon ni direba ne to hanya ne muni motoci faduwa suke yi a hanya to motar ya faɗi yana rufe hanya shine aka rufe hanya saboda ko gwamna zai wuni abu abin da ya kama gwamna inugu da na abia state so an fi sati daya ma na neman kusan sati biyu da rufe hanya ma masu ya karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Lamido Abubakar Sokoto, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Duka da an so shi ya inganta, kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta, komai ba mai iya kushe ta.